This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 20, 26, 42 da kuma 62. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalon FM kuma na iya kama tashar ta hanyar sadarwar intanet a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu ware Assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ɗin ma Ladan Ibrahim Aiwa ne daga nan birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da ma sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokacin. A cikin shirin na yanzu za ku cewa mata sun karyata cewa ba da gaske bane dan takarar shugaban kasa a tutar jami'ar apc janar muhammadu buhari ya ce wai ba zai yi mulki tare da mata ba hawa kuma za ku cewa bom ya tashi a garin gombe amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga labaran Bam ya fashe a wani filin wasanni a arewacin Najeriya a yau din nan, 'yan mintoci kaɗan bayan da shugaba Jonathan ya bar wurin don yakin neman zaɓe. Ya zuwa yanzu dai babu wanda ya ɗauki alhakin fashewar bom ɗin da ya faru a garin Gombe, amma ana kyautata zaton 'yan ƙungiyar Boko Haram ne, waɗanda sun sha kai hari sau da yawa a wurin. Haka ma jiya Lahadi wani harin ƙuna baƙin wake a garin ya kashe mutane biyar. Tashe-tashen hankula na ƙara yawa a Najeriya yayin da zaben ranar 14 ga watan nan ke ƙara karatowa. Mazauna garin Kwandiga da ke jihar Borno sun faɗa wa murya Amurka cewa 'yan Boko Haram sun kai hari a yammacin jiya amma sojojin Najeriya suka fatattake su. A halin da ake ciki, jami'ai sun kwashe gawawwaki daga titunan Maiduguri yau Litinin. Kwana ɗaya bayan da sojojin Najeriya suka fatattaki wani yunkuri da 'yan Boko Haram suka yi na kwace garin. Wani jami'in tsaro ya faɗi cewa an kashe akalla mayakan Boko Haram 500 a aron gama da aka yi jiya, duk da cewa dai ba a da tabbacin adadin waɗanda suka mutu. Yarjejeniyar da bangarorin biyu suka rattaba wa hannu a Sudan ta kudu jiya Lahadi, yarjejeniyar dai na buƙatar a samar da zaman lafiya na ƙarshe daga watan gobe, wato watan Maris kenan, da kuma wato da kuma kafa kwamitin wucin gadi daga watan Yulin wannan shekarar. an fi da rubutun da yarjejeniyar ta kunsa yau din kwana ɗaya bayan shugaban ƙasar sudan na kudu salva da kwamandan 'yan tawayen rick machal suka sa wa yarjejeniyar hannu a babban birnin adas ababa na ƙasar habasha rubutun yarjejeniyar ya faɗa cewa dakarun gwamnati da na 'yan tawayen su sake sabunta yarjejeniyar kawo ƙarshen faɗa da suka sa wa hannu a ranar 23 ga watan janairun shekarar ta gabata haka kuma rubutun ya kunshi cewa za a koma kan teburin shawarwari a cikin watan don daddale yarjejeniyar da ta ƙarshe wadda za ta fara aiki a ranar biyar ga watan gobe bangarorin biyu dai sun amince su raba karfin ikon gwamnati wadda za a kafa a nan zuwa ran tara ga watan yuli a can baya bangarorin biyu sun sa hannu a yarjejeniyoyi kalla uku a domin a samar da zaman lafiya amma kuma ba a je ko ina ba ta karye fiye da shekaru ɗaya kenan fiye da shekara ɗaya kenan aka kwashe ana wannan fada inda mutane fiye da dubu goma suka mutu mutane fiye da miliyan ɗaya kuma suka kasance ba su da matsukunni labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an fara wani gagaraman gwajin magunguna biyu na cutar ebola a liberia a kokarin da ake yi na gujewa sake afkuwa abin da ya faru a can baya inda cutar ta hallaka mutane dubu tara a yankin yammacin afirka An fara wannan gwajin ne yau Litinin a asibitin babban birnin Monrovia inda mutane kamar ɗari shida suka kawo kansu don a yi gwajin a kansu a wannan karan na farko na gajin. Gwajin dai wani haɗin gwiwa ne tsakanin Amurka da Liberia ana gwada allurar rigakafi guda biyu ne da ke ɗauke da wani sinadari da ba mai cutarwa ba. wanda kuma ke tada injinan kare lafiyar jiki an gane cewa alluran rigakafin da kamfanin da wato da kamfanin magungunan da mazaunin su ke nan amurka ba sa da illa sosai ga dan adam muddin ba a wuce gona da iri ba wajen amfani da su masu binciken amurka da liberia sun bayyana wa manema labarai a monrovia yau litinin kuma sun ƙara tabbatar ma 'yan ƙasar cewa rigakafin ba mai illa ba ne ba jami'an kiwon wato jami'in kiwon lafiya na liberia ya faɗi cewa wannan ita ce damar da za a yi wani abu na tarihi sojojin ƙasar uganda sun faɗa yau cewa ta yiwu su gano gawar kwamandan ƙungiyar 'yan tawayen law resistance army wanda ake nema don aikata laifukan yaƙi da kuma laifukan cin zarafin biladama mai magana da yawon rundunar sojan ya faɗa cewa sojojin sun gano wani kabari da ake kyautata zaton na aka binne mr okot ogimbo mataimakin shugaban kungiyar 'yan tawayen mr joseph kony mai magana da yawon rundunar sojan lieutenant kanar fadi akunda ya ce za a gudanar da gwaje-gwajen kwayoyin halittar dan adam don a iya tantance ko gawon mr ohedion bene kotun duniya da ke birnin hague ta nemi mr odiembo don zarginsa da aikata laifin kisa kame mutane da mai da su baye da dai wa farar hula kai mahawar hula hari da wato kwasan ganiman yaƙi da kuma sa yara cikin mayakansu kotun ta fi da takardar kama shi a shekarar dubu da biyar sai dai jami'an uganda ba su faɗi inda aka gano gawar ba da kuma lokacin da ake ganin mutumin ya mutu wani kwamandan ƙungiyar ta lord resistance army da kotun duniya ke nema mr dominic ongwen wanda ya mika kansa a jamhuriyar afirka ta tsakiya a watan da ya gabata yanzu haka yana hannun kotun an zargi ƙungiyar lord resistance army da laifin kisan dubban mutane da satan dubban mutane tun bayan da suka kaddamar da yakin sunkuru ga gwamnatin Uganda a 1980. A cikin 'yan shekarun nan na baya-baya kungiyar ta zama abin barazana ga Afirka ta tsakiya, inda mayakan suka dinga kai hari a ƙauyukan jamhuriyar Congo da Sudan ta tsakiya. ma da labaran duniya kenan kuka saurara. Ƙungiyar kamfe na mata a jami'ar APC ta ce ba gaskiya ne da ake cewa ɗan takarar shugaban ƙasa a jami'ar tasu ba zai yi mulkin nasa tare da su mata ba idan da ya nasara. Lawal Isa aikara na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. duk da alkawarin da janar muhammadu buhari jam'iyyar apc ya yi na soke ofishin uwar gidan shugaban kasa da zaran ya lashe zaɓe ƙungiyar matan jam'iyyar apc ta ce janar muhammadu buhari na tare da mata kuma zai tabbatar da an danka musu dukkanin haƙoƙinsu hajiya binta ma'azu ita ce shugabar ƙungiyar mata masu yaƙin neman zaɓen janar muhammadu buhari a jam'iyyar apc kuma ta ce akwai buƙatar 'yan ƙasa su fahimci wane ne janar muhammadu buhari shi janar muhammadu buhari mutumi ne wanda yake son duk abin da za a yi a bishi a kan ka'ida abin da doka ya ce na shugabanci to shi ne yake kokari ya ga komai abin da an bishi a kan ka'ida ba wai baya son ya yi mulkinsa ko kuma ya yi siyasa da mata ba ba haka ba ne amma an ce ya ce ba zai yi ofis ɗin war gidan shugaban kasa ba eh haka ya ce haka ya ce ba zai yi ba ai wannan din ya ce ba zai yi ofis ɗin matan shugaban kasa ba kasance ya zama wai cewa ba za a kula da harkokin mata da abin da ya kamata ba duk kowace mace a najeriya hakinta da ya kamata a bata za a bata kun saka a cikin faɗakarwa ku cewa za ku yi magana akan duk wanda zai fita zaɓe kokarin ganin ya samu katin zaɓe amma kun saka cewa a waɗanda za su yi zaɓen su tuna cewa maganar da ake yi ɗan takarar ku na shugaban ƙasar nan bai da takardar shaidar makaranta wanda yanzu ita ce ake ta cacar baki a kai. bari in gaya maka wannan duk ta ne shure-shure bai hana mutuwa sun ga cewa ba za su kai labari ba suke kakalo wannan magana janar muhammadu buhari yana da duk takardunsa kuma in suka ce ba shi da shi ya aka yi takara kashi uku na hudu kenan yanzu zai yi kuma ya aka ya kai inda ya kai a ilimi suna ina ne ya kai wannan wajen kasan idan mutum ya ga cewa zai faɗi ko kuma faɗan ya fi ƙarfinsa to ya dinga kawo fitinu kenan daga wannan sai wannan mu abin da za mu ce kawai shure-shure ne bai hannun mutuwa sun san ba za su kai labari ba da ko me kungiyar matan jam'iyyar apc ke yi wajen ganin an yi zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana hajiya hafsar muhammad baba ita ce tsohuwar shugabar mata ta tsohuwar jam'iyyar asian ta ƙasa kuma tana cikin 'ya'yan wannan kungiya. muna gwada musu cewa duk abin da za a yi kada a tada fitina kada kuma a yi tashin hankali mutane su je su zaɓe kuma su zaɓi wayanda suke su domin mu mata mu ne iyaye kuma muna gargaɗin cewa eh, mata su jama 'ya'yansu kunne domin ba ɗan da ya fi ƙarfin uwarsa so mata su jama 'ya'yansu kunne domin a yi wannan cikin kwanciyar hankali sannan su kansu 'yan takaran da suka da za su yi takara su ma magoya bayan ya kasance cewa su ja musu kunne su ma su dinga musu eh, bita akan maganar muhimmancin kada mu ba da sararin da za a ce ko an soke zaɓe ko kuma an tsare mu a cikin gidajen mu mu kasa fitowa mu je mu kasa mu tsare mu raka din kamar yadda muke so mu yi ita kuwa tsohuwar shugabar mata a tsohuwar jam'iyyar cpc a jihar kaduna hajjiya fatima usman kongo share shakkun barin mata fitowa zaɓe ta yi to din namijin yanzu a wannan lokacin da yana fitowa matan shi fitowa zaɓe shi ma dai ya san dai abin da ya don domin yanzu idan da yana bada kuɗin cefane yadda ya kamata yanzu ya san baya iya badawa matan dai suke kokarin wani lokaci to idan ko har namiji ya ce zai gangancin hana fitowa mace ta fito ta yi zaɓe kaga kenan bai taimaka wa kanshi ba don ko ba komai ai ta rage mai koda na gishiri isa lawal Kara, murar amurka daga kaduna a najeriya an gaishe kamalan isa a can jihar gombe kuma wakilin abdulwahab muhammad ya aiko da rahoton cewa bom ya tashi da wani da ɗan kunan bakin wake ya ɗana jim kaɗan da kammala taron yakin neman zaben shugaba jonathan ga dai abdulwahab ɗin da ƙarin bayani mutane uku sun mutu a wani harin bom da wani dan kunar bakin wake ya kai jim kaɗan bayan an tashi daga taron yakin neman zaɓe wanda shugaba goodluck ya gudanar a garin gombe an kai harin bom ɗin ne a layin titin kashare da ke cikin garin gombe da ke kusa da filin da aka gudanar da yakin neman zaɓen idan za a iya tunawa jiya ma an ƙaddamar da harin bom na kuna bakin wake a wurare biyu a garin na gombe tun da farko kuwa kafin hatsarin bom din shugaba goodluck ya bayyana jin daɗinsa dangane da irin tarban da aka yi masa a jihar gombe shugaba goodluck jonathan ya ce jihar gombe jihar pdp ce an jima ana aiki da ita sannan an yi mata alkawarin inganta harkokin noma samar da taki sannan kuma an gina jami'a ta gwamnatin tarayya a jihar gombe shi ma mataimakin shugaban najeriya na madisambo albishir ya yi wa gombawa shugaban ƙasa ya riga ya ba da ya ba kuɗi za a sa lantarki shugaba goodluck ta bar jihar gombe a ci gaba da yakin neman zaɓe da take kaiwa jihohin najeriya abdulwahab muhammad murya amurka daga gombe a najeriya to madalla an gaishe ka abdulwahab ana tare da sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc yanzu agogo ya ce karfe hudu saura minti goma sha bakwai yanzu kuma ga shirinmu na gaba daga washington dc sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni. A cikin shirin labaran wasannin wannan litinin jagabannin kwallon Afirka na neman hanyar da za su daina amfani da cacar zangarniya wajen yanke hukunci a tsakanin kungiyoyi da suke da maki iri ɗaya da juna. Ƙasashe hudu na cikin zagayen semifinal a Equatorial Guinea. Cote d'Ivoire ɗin ko za ta kara ne a wasan na semi-final da kasar jamhuriyar demokuraɗiyar Congo. Koya 'yan Ghana suke ji da su ma suka shiga? Na kalli wasan da wasan ya yi kyau kwarai. A Turai kuma wasan da ya fi jan hankalin masoya kwallon kafa a wannan makon shine tsakanin kungiyoyin da ke takarar kofin gasar premier ta ingila wato chelsea da manchester city sannan kasashen afirka na son su yi amfani da wannan gasar ta afirka da ake yi a can gini din wajen ganin bayan yunwa da ke addabar dimbin mutanen wannan nahiyar tamu jama'a ta da fatar kowane lafiya kamar yadda muke a nan washington muke tarbin ku ga shirinmu na labaran wasanni to hukumomin kwallo na kasashen afirka na nan sun saka malfasa ta tunani suna neman hanyoyin da za su bi su hana amfani da hanyar caca wajen warware gardama a tsakanin kungiyoyin da kan samu kansu cikin matsayi daya inda suke da kwallo da guloli da nasarori da sauransu iri daya kuma ana nema a kwanci wannan al'amari din wannan magana ta tuzgo ne bayan da aka yi amfani da wani hanyar caca din na zabar wata kwallo daga cikin hula ko wani abu inda aka yi amfani da ita a mali ta rasa matsayinta dole ta tattara nata nata ta bar equatorial gini inda ake ci gaba da gasar cin kofin afirka a ranar alhamis na wannan ta faru wanda fitar gini din yasa ita kan gini ta samu ta shige a group na d wato da gini da mali din duk sun karkare ne yawan makin su daya kwallayen da suka ci daya bambancin kwallayen da suka ci da wasu kasashe duk daya saboda haka dole a samu zakara tsakanin su wacce za ta wuce cikin zagaye na gaba na kusa da na karshe to shine aka yi amfani da wannan din kuma ita gini din ta yi nasara to bayan nasarar ne jami'in watsa labarai na hukumar kwallon kafa ta afirka to junior binyam ya ce dole a samu hanyar da za a daina amfani da irin wannan hanya domin ya ce wannan ba adalci ba ne kamata ya ce duk wata gardama da ake da ita an warware ta a cikin filin kwallo duk wadda ta yi nasara kawai ta samu ta wuce ba wai a zo bayan mutane sun ci ji jiki a zo ana wani zabar wata kwallo ba wato abin da ya faru kenan ranar alhamis da aka ɗauko wakili ɗaya daga gini aka ɗauko na mali aka ce kowa ya saka hannunsa cikin wannan kwanan ya zaro kwallo to sai shi shugaban hukumar kwallon kafa na mali ɗin bubakar yara ya fara shiga sai ya zaro kwallon da ta samu mali a wato matsayi na uku maimakon na biyu da ta zama na biyu da ita za ta wuce bayan ya gama ne hawaye suna zuwa masa ya kalli amara debo wanda shine daraktan kudi na hukumar kwallon kafa gini wanda ya saka hannu sai ya zaro kwallon da ta nuna cewa gini ita ce ta biyu saboda haka ita ta samu ta shige zuwa zagaye na biyu kenan to ko da za a yi wani canji dai yanzu wannan canjin ya makara a wurin mali ko da yake wasu suna ganin cewa kafin gasar cin kofin afirka na gaba na shekarar 2017 watakila an samu hanyar da za a daina amfani da wannan hanya wannan shine karo na uku da ake amfani da hanyar caca wajen warware irin wannan gardama ne an fara amfani da ita ne na baya baya da na a shekara 1983 lokacin da algeria ta samu ta shige akan Cote d'Ivoire. Sana shekarar 1972 haka aka yi tsakanin Congo da Morocco wanda ya baiwa Congo damar shigewa ƙarshe ta kuma ita ce ta lashe wannan kofin na wannan shekara dinnan To yanzu haka ita kanta kungiyar ko kuma ce hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa ta yi amfani da wannan al'amarin a lokacin kwallon da aka yi ta shekarar da ta wuce wato ta duniya din wanda ita ma tana neman hanyar da za ta daina amfani da wannan matsayi to bari mu janyo murtala faruku na san yana ya gaya mana halin da ake ciki yanzu a can equatorial gini inda ake ci gaba da wannan gasar cin kofin afirka inda yanzu kamar yadda muka ce ana matsayin semi final kasar Cote d'Ivoire ta sami kaiwa a wasan kusa da na ƙarshe wato semi-final na gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin nahiyar Afirka da ake fafatawa a ƙasar Equatorial Guinea. kasar ta sami wucewa ne bayan da ta doke ƙasar Algeria a matakin kwata final da ci uku da ɗaya a jiya Lahadi. Cote d'Ivoire ɗin ko za ta kara ne a wasan na semi-final da kasar jamhuriyar demokradiyyar Congo wace ita ko ta yi wajarar da takwararta kasar Congo da ci hudu da biyu. A daya bangaren kuma mai masaukin baki wato Equatorial Guinea ita ma ta sami tsallakewa zuwa matakin semi-final ɗin bayan da ta yi galaba akan Tunisia da ci biyu da ɗaya kuma za ta haɗu ne da kasar Ghana wace ita ma ta lallasa Guinea da ci uku da nema. to a gaishe ka murtala an jima kaɗan murtala zai dawo da bayani kan wannan da ake towa a filayen kwallon kasashen turai amma mu tsaya ga kwallon ta afirka kamar yadda kuka ji gana tana ɗaya daga cikin kasashen da suka samu suka shige wasan kusa da na ƙarshe na semifinal to koya 'yan gana suke ji game da wannan abinda babu ya ko makeri ya je neman jiyowa kenan Kungiyar Ghana blasters ta kai ga wasan kusa da na karshe bayan ta lallasa kungiyar Sila National na kasar Gini da ci uku da babu a filin wasa na Stadio di Malabo da ke ƙasar Equatoria Gini. Dan wasan gaba na Ghana Christian Achu shine fara zira kwallo a ragan Gini a daidai minti hudu a lokacin da daidai Ayu ya kaɗo masa kwallo ta baya. Sabon dan wasan Ghana Kwasi shi shine sake zira kwallo a daidai minti arba'in da hudu sa'annan Christian Achu ya sake zira kwallo a daidai minti sittin ɗaya ɗan gada da sun taka leda wanda ya dalilin 'yan wasan na Gini suka tada hankalinsu har suka fara shure-shure wanda ya sa alkali ya basu su katukan gargadi guda biyar daga bisani golan gini ya tara shi kuma ya samu jan kati aka sallame sa daga wasar bayan ya sa kafa ya shure maran kaftin Ghana Black Stars a Samuwa Jan ko shakka babu masu sha'awar kwallon kafa dai sun yaba wa kokari da Ghana Black Stars ta yi sunana dai Amin Mahmud Abbas na kalli wasan da wasan ya yi kyau kwarai in dai sun ci gaba da yin wasan da suka yi gan suka ci gaba da irin wannan wasa dai suna da alamar nasara kuma su ci wasa mai zuwa nan gaba gaba. To sunana di Rehan Lukman yau na duba ball ne ball ya kyau sosai amma abin da muke so players sun su ne to su kare di himma idan suka buga ball ne suka buga ganga to insha ma Allah da mu rabu doki kafu. Sunana Lukman Abbas wasan mu ne na ganin wasan yayi kyau sosai kuwa ya yi inna ya kamata insha Allah kuma ci gaba ya zo inna muke so kuma Allah ya da wa'annan da zamu buga da sunan alamis insha Allah za mu yi nasi masu shari akan kwallon kafa dai suna ganin Gane za ta iya za ta iya yin abin a zo a gani eh musamman fa na komo da wani ne ina jin don yaran sun tiyo sun shirya su fuskanci kowane kasa ne to ina jin kuma abin da ya faru daga Brazil nan ya bar sun tsorata don ya bar an tsane su da suka zo gida to saboda suna son su dauki wannan wasan su huce ma yan takaici abin da ya faru daga Brazil ne saboda ina jin mu mu je nisa shi ma kodin Ghana Blaster Abraham Grant ya ce ko shakka babu a shirye suke su fafata da kowa ne ne It's very difficult to play against the home team of course if we can all support us it's in their country but every game is a challenge so it was a challenge ya ce ba karamin aiki ba ne kai wasa da mai masaukin baki saboda su ne suke da gida sa'adan suke da mafi yawan yan kallo da ke goyon bayan su amma duk da hakan dai mun san kowane wasa na tare da nasa kalubalen lalle wannan babban kalubale ne gare mu it's a semi final of course eh, i think the will feel good because they are playing home, but on the pitch we will continue until the final. Amma dai mun san wasa ne na kusa da na karshe amma duk da haka za mu iya bakin kokarin mu yi wasa mu da kyau. Sai dai akwai fargaba kila captain Ghana Blasters a Samuwa Jan ba zai iya yin wasa na gaba da Ghana za ta yi da Equatorial Guinea a wasan kusa da na karshe ba, dangane da rauni da ya samu. A lokacin da gola ɗin Guinea ya shure masa bara. Baba ya koma kiri sashen Hausa na murya Amerika Accra, Ghana. ta gaishe ka baba to bari mu sake komawa murtala kamar yadda muka alkawari domin mu ji yadda ta kaya a filayen kwallon kasashen turai wasan da ya fi jan hankalin masoya kwallon kafa a wannan makon shine tsakanin kungiyoyin da ke takarar kofin gasar premier ta ingila wato chelsea da manchester city wannan karin dai chelsea ce ta karbi bakuncin gasar to sai dai kamar karawarsu ta farko a gidan city na etihad sun tashi ne a kunnen doki da ci ɗaya da ɗaya hakan ya sa tazarar maki biyar da ke tsakanin su bata sauya ba inda chelsea take saman teburin premier din da maki 53 city na bin ta da maki arba'in da 48 to sai dai manchester united ta dago zuwa matakin ta uku a tebur da maki 42 bayan da ta dauke leicester da ci uku da ɗaya yayin da arsenal ta lallasa aston villa da ci biyar da nema kuma tana ta hudu da maki 42 ita ma A ƙasar Spain, Real Madrid na ci gaba da jagorancin teburin gasar La Liga da maki 51 biyo bayan doke Real Sociedad da ta yi da ci 4 da 1. Barcelona ce yake rufa mata baya da maki 50 bayan da ita ma ta yi galaba a kan Villarreal da ci 3 da 2. Atletico ce ta 3 da maki 47 bayan da ita ko ta bi Eba har gida ta doke ta da ci 3 da 1 yayin da Sevilla ma ta doke Espanyol da ci 3 da 2. Sevilla din tana ta hudu a tebur da maki 42. A gasar Serie A ta ƙasar Italiya kuma Juventus ta yi kunnen doki da Udinese ba ci ko ɗaya, to sai dai hakan bai hana Juventus ɗin ci gaba da jagorancin teburin gasar ba da maki hamsin. Roma ce ta biyu da maki arba'in da uku bayan da ita ma ta yi kunnen doki da Empoli da ci ɗaya da ɗaya, to sai dai Napoli kam ta bi ce har gida ta doke ta da ci biyu da ɗaya, tana kuma ta uku ne a tebur da maki talatin da tara. A gasar Bundesliga ta kasar Jamus kuma karon farko kenan a kakar wasanni ta bana da zakarun Jamus din kuma zakarun Turai wato bayan Munich suka sha kashi. Ta ko sha kashin ne a hannun Wolfsburg da ci hudu da ɗaya a wasan su na gasar ta Bundesliga. To sai dai duk da yake an karya mata lagon kare kambinta ba tare da an doke ta ba, har yanzu munich din ce yake saman teburin gasar da maki 45 yayin da wolfsburg da ta doke ta take ta biyu da maki 37 gladbach ta bi stuttgart har gida ta doke ta da ci ɗaya mai ban haushi tana kuma ta uku ne a tebur da maki 30 daidai da ta hudu a tebur wato shek ofo wace ita ma ta doke hannover a wannan makon da ci daya mai ban haushi murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria to a gaishe ka murtala to duk wanda yake kallon wannan kwallon da ake ta afirka watakila yana lura da wata talla da ake yi inda kake ganin wani dan kwallo ya dauki kwallo ya cilla ta ya buga ya ji ya saka ta a cikin raga wannan wata alama ce na kamfen da ake na a gaban yunwa wannan kuma yunkuri ne na haɗin gwiwa tsakanin hukumar kwallon kafa ta afirka da kuma cibiyar samar da abinci da inganta ayyukan noma ta majalisar ɗinkin duniya wato fao to tun bara ne su kasashen afirka din da kansu suka kudurta cewa za su zo su hada karfi su yakin da yunwa din nan don ganin bayan ta kafin shekara ta 2025 tare da yin aiki da wani shiri na majalisar ɗinkin duniya da shi ma ya kudurta cewa sai ya gaba yunwa kafin wannan lokaci din to shine a cikin shekarar 2014 bare kenan aka yi kiyasin cewa akwai mutanen afirka kamar miliyan 227 da suke fama da yunwa kai lissafin ma ya nuna cewa idan ka kirga mutanen afirka guda hudu to za ka samu ɗaya daga cikinsu yana fama da ita wannan yunwar ko kuma akalla rashin abinci mai gina jiki to an yi kiyasan cewa akwai mutane kamar miliyan 650 a duniya nan da suke kallon wannan kwallon da ake tara cin kofin afirka shi yasa ake amfani da wannan talladin domin janyo hankalinsu ga bukatar ganin bayan wannan yunwa din kun sai dai kwallon kasashe goma sha shida suke cikinta da suka hada da algeria da burkina faso da kamaru da kebba da congo da cote d'ivoire da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da equatorial guinea ɗin mai masauki da gabon da ghana da guinea da mali da senegal da afirka ta kudu da tunisia da zambia To jama'a da haka muka zo ƙarshen shirin labaran wasannin wannan litinin sai yin Allah ya kamu a madadin wakilanmu Nurtala Faruku na sanyi da babaya ko Makeri ne ne Aliyu Mustapha Sakwata a Washington DC. To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Najeriya za ta gudanar da babban zabenta a wata mai zuwa, zaben da ya fi na kowace ƙasa a nahiyar Afirka. Wannan zaben da za a gudanar na da mahimmanci ga tarihin Najeriya, ganin yadda ƙasar ke fama da annobar ta'addanci a arewa maso gabas da kuma illar da faduwar farashin man fetur ke yi wa tattalin arzikin kasar. A daidai wannan lokaci yana da matukar mahimmanci 'yan Najeriya su haɗa kawunansu domin kare martabar demokuraɗiyyar ƙasar. Ganin yadda siyasar ke tafiya, gudanar da sahihin zaɓe da adalci kuma cikin kwanciyar hankali ne zai sa 'yan Najeriya su yi amanna da gwamnati, wanda yin hakan zai ƙara wa Najeriya kima a idon duniya. shugabannin siyasa sun tabbatar da haka yasa suke ta jan kunne domin hana afkuwar abin da ya faru a shekarar dubu biyu da goma sha ɗaya. hukumar zaɓe mai zaman kanta na aiki babu kama hannun yaro da jami'an tsaro domin tabbatar da cewa jama'a sun samu katunan zaɓe kuma sun jefa ƙuri'a hare-haren 'yan boko haram a borno da yobe da wasu jihohi na iya hana dubban mutane jefa ƙuri'a. abin na iya ƙara muni idan har jama'a ba su ji daɗin sakamakon zaɓe ba. Amurka ta yi tur da har-haren 'yan Boko Haram tana kuma jajantawa iyalan waɗanda suka rasu da kuma yin alkawarin ci gaba da taimakawa Najeriya da makwabtanta yaƙar Boko Haram. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To kuma da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice don haka ga Maryam Dauda ta dawo ta bamu labaran a takaice. To Ladan Bam ya fashe a wajen wani filin wasanni a arewacin Najeriya yau ɗin nan, 'yan mintoci kaɗan bayan da shugaba Jonathan ya bar wurin don yakin neman zaɓe. Ya zuwa yanzu dai babu wanda ya ɗauki alhakin fashewar bom ɗin wanda ya faru a garin Gombe. amma ana kyautata zaton 'yan kungiyar boko haram ne waɗanda sun sha kai hari har sau da yawa a wurin haka jiya lahadi ma wani ɗan kuna bakin wake ya kai hari a garin inda ya kashe mutane biyar yarjejeniyar da bangarori biyu da ke fafata suka rattabawa hannu a sudan ta kudu jiya lahadi yarjejeniyar da ke bukata a samar da zaman lafiya na ƙarshe daga watan gobe wato watan maris kenan da kuma kafa gwamnatin wucin gadi daga watan yunin wannan shekarai An fara wani gagarumin gwajin magunguna biyu na cutar Ebola a Liberia. To ma da lamarin da ka ana. Duka duk kuma nan muka kawo karshen shirinmu na yau sai gobe ku je wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri fil ciki ko har da shirin nan na tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. yanzu a madadin kowa da kowa a sashen hausa musamman ita maryam da ta taimaka mani shirin ya kai gare ku da juli gresham wadda ta bada umarni sai injiniyan mu malam suleiman ni ladan ibrahim ke cewa sai an ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.